Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. ko kuma a fada yanar gizon mu kai tsaye a voa hausa.com masu gabatarwa maryam bashir bagaji sai kuma ni usman ahmad kabara Masu sauraro Assalamu alaikum yau Laraba 12 ga watan Oktobar shekarar 2016 daga nan sashen Hausa muke gabatar muku da wannan shiri na yau da gobe inda za mu yi magana akan me ake nufi da sayar da kadarorin gwamnati da kuma yadda hakan zai iya shafar rayuwar matasa inda za mu tattauna da abokin aikinmu kuma masanin tattalin arziki amma kafin sannan. A ranar Laraba da ta wuce mun tattauna da ɗan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓar kiru eh, da bebeji wato abdulmumin jibril tsohon shugaban kwamitin majalisa na kasafin kuɗi wanda aka dakatar bisa zargin majalisa da ya na cushen makudan miliyoyin kuɗi a kasafin bana na shekarar 2016 to mun so mu ji ta bakin 'yan majalisar da ya zarga da cewa sun yi arin gizo amma sun ki yarda su yi magana domin kuwa mun sa wakiliyanmu madina dauda wadda take wakiltar mu a majalisun ta ji ta bakin su amma madina ya aka yi ne an samu nasara na tuntuɓi mutum uku akan ko za su iya mai da martani akan wannan batu mm. da shi abdulmumini jibrin ya yi na cewa suna karɓan alawus ɗin miliyan goma duk wata eh. mutum uku da na tuntuɓa da eh. suka ce min To shi ma ɗan iya ya faɗa wa aminansa Isa Lawal Ikra yadda yake kallon lamarin sayar da kaddarorin gwamnati. To yanzu bari mu tattauna da Madina Dauda muji. Shin a Madina ya ake ciki ne? To Madina ya ake ciki an sami nasara kuwa da fatan za a mana afuwa da wannan tuntuɓe da aka samu amma ga yadda muka tattauna da ita madina a ah, hajiya madina barka da warhaka Barka ka dai ka bara ya ayyuka. Wallahi lafiya launa ce to maganar da muka yi na makon da ya gabata mun tattauna akan inda muka yi hira da Abdulmumin Jibrin game da maganar zargi da ya ga 'yan majalisa cewa sun sa shi ya cushen kuɗi ya kikila shi isa ma suka ɗauki karan tsana suka ɗora mai har suka dakatar da shi. Mun ce za mu nemi mu ji ta bakin waɗanda ya zarga kamar su ko shi dogara ɗin shugaban majalisa ko kuma makamantansu. Shin ya kin samu mana wani abu akai? To na yi iyakacin ƙoƙari na tsakanin jiya da yau ɗin nan saboda in samu ma mai magana da yawun majalisar wakilai wato honorable abdulrazak namdas mm. amma kokari na ya ci tira ah, wayar bai tafiya wayar ma'aikacin ofishinsa emmanuel duk wayoyinsu ba sa tafiya mm. sai nake ganin kamar ko kila baya nan ne to ban samu wani wanda ya yadda ya magana cikin 'yan majalisa ba eh. wasu 'yan kalilan kamar mutum uku mm. da na tuntuɓe su na tuntuɓi mutum uku akan ko za su iya mai da martani akan wannan batu mm. da shi abdulmumini jibrin ya yi na zargin cewa suna karɓan alawus ɗin miliyan goma duk wata eh. mutum uku da na tuntuɓa da eh. suka ce min su yanzu sun yanke hukunci a majalisar wakilai ba wani wanda zai ƙara mukabala da abdulmumin jibrin a kafofin yada labarai dalilin su kuwa shine a yanzu haka sun ce abdulmumin jibrin shine dan ta'addan majalisar wakilai shine yanzu ya zama taɓaɓɓe a cikin su domin a cewansu wai da ai ya ce miliyan ashirin suke karɓa ya dawo ya ce miliyan goma ya kuma dawo ya ce miliyan bakwai yadda suka faɗi kenan kenan saboda mm. haka sai suka ɗau matakin cewa ba wani wanda zai ƙara wani sa'insa sa da shi Hmm. a kafofin yada labarai. To amma ai ka san duk ba tare an zama ɗaya ba. Akwai wasu ƙungiyoyi a cikin majalisar wakilan da nake da niyyar tuntuɓa. In ji ko su da suke cewa su ma ɗin suna yaƙi da cin hanci da rashawa ko za su iya cewa wani abu kan wannan batu da Abdulmumin Jibrin ya tada. Shi kan shi a uh, Honorable Mandas ɗin ni ma na yi masa text ban ga dai har yanzu ansa ba. In har kuma shi kika cafka kika gane to sai kin sai ki tattauna mana da shi mu ji me zai ce in zai yi magana. magana shi in Allah ya so ya yarda kuwa to mun gode sosai Madina Dauda daga Abuja da To a shafinmu na Facebook da Twitter mun tambaye ku shin me kuka fahimta da sayar da kadarori ko kuma kamfanonin gwamnati a ƙasa sannan ta ina kuke ga hakan zai shafi rayuwar matasa. To saƙon farko daga Mahmud Salihu Kaur na Moda ya ce yau da gobe. A iya fahimta ta gwamnati na sayar da wasu daga cikin ƙaddarorinta ko kuma kamfanoninta domin ta samu wasu kuɗaɗe da za ta gudanar da wasu ayyuka ko cika giɓin kasafin kuɗinta ko kuma rage kuɗaɗen da take kashewa wajen tafiyar da wannan ƙaddarori. Sai dai a Najeriya ba haka abin yake ba. Domin a baya gwamnati ta sayar da wasu ƙaddarorinta irin su nepa da makamantansu amma ba mu ga wani alfanin yin hakan ba naziru abubakar sabo gusau ya ce salam yau da gobe Hakika iya fahimta ta game da sayar da kaddarorin gwamnati ko kamfanonin mallakar gwamnati Najeriya shine gwamnati za ta sayar da su ne domin kuɗin da za ta sayar da su ta yi amfani da su wajen ganin ta farfado da halin da tattalin arzikin Najeriya ya fada a ciki. Inda yanzu talakawan Najeriya ke ji a jikinsu. Fatar mu dai Allah ya sa sayar da kaddarorin gwamnati da mahukuntan Najeriya za ta yi kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sai Shehu Adamu Rajau ya ce, "Eh to, ana fahimtar sayar da kaddarorin gwamnati gwamnati na nufin gwamnati ta sayar da wasu abubuwan da ta mallaka domin ta tara tattalin arzikinta. Hakika za mu iya cewa yin hakan abu ne mai amfani matukar za a samu sakamakon da ake nema domin bai kamata a ce akwai hatsi makil a cikin rumbu ba amma kuma a kwana da yunwa. Sai dai abin shakkun shine kar a sayar da kaddarorin gwamnati karshe kuma talakawa su zo basu gani a ƙasa ba kuma shi kenan kaddarorin sun fita daga mallakan gwamnati saboda a baya an sayar da wasu kamfanoni amma kuma babu wani tangible benefit da talakawa suka samu akan haka matukar sayar da kaddarorin gwamnati zai taimaka wajen farfado da tattalin arzikin mu to muna goyon baya ɗari bisa ɗari idan kuma ba zai taimaka ba to ko kaɗan ba ma goyon baya domin duk gudun da ba a tsira ba to zama ya fi shi. Sai Sadi Energy Tandari Potiskum ya ce yau da gobe a saka a baka ya fi a rataya. Abin da na fahimta da sai da kaddarorin gwamnati shine gwamnati za ta sai da wasu kaddarori domin farfado da wata komada kamar ta tattalin arziki. Don haka muna goyon bayan sai da manyan kaddarorin gwamnati. Lawan Sani Beni ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. sai da kaddarori ko kamfanonin gwamnati zai sa tattalin arzikin ƙasa ya bunƙasa in har gwamnati ta sa ido a kai sosai. Sa'ido Sabo Auyo Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe abin da na fahimta akan sayar da kaddarori ko kamfanonin gwamnati ga ƙasa shine gwamnati ta mai da komai wurin 'yan kasuwa ta tsama hannunta akan masana'antu sai dai ita gwamnati tana karɓan rabanu. Babawo Kubo ya ce salamu alaikum yau da gobe a nawa fahimtar shine gwamnati tana koya mana ƙasa da ita tsuke bakin aljihu ne ba wai don bata da kuɗin gudanar da harkokinta bane za ta yi hakan. Shu'aibu Adam Bagwai ya ce a fahimta ta sayar da ƙaddarorin gwamnati ba laifi ba ne matuƙar dai gwamnati ta rasa yadda za ta shawo kan matsalolin da take fuskanta. Adam A. Adam Gashuwa ya ce yau da gobe Abin da na fahimta shine a sayar da wasu kayayyakin amfanin mallakar gwamnati kamar irin su jirgin sama da motoci da gidajen gwamnati da ma'aikata ke zaune a cikinsu saboda wata bukata ta gwamnati. Alsaba Hamza Kaura na Moda ya ce yau da gobe a fahimtata gwamnati na son ta farfado da tattalin arzikin kasar ne ganin cewa darajar man fetur ya faɗi a kasuwannin duniya. Yusuf Liman Sansan ya ce salamu alaikum gaskiya sayar da kaddarorin gwamnati yana nuna cewa gwamnati ba talaka bane a gabanta. sayar Luwani Sa'idu Gayari ya ce hakika yau da gobe abin fahimta akan sayar da kaddarori ko kamfanonin gwamnati a nan shine na farko zai sa a samar da kudaden shiga masu yawan gaske na biyu za a iya samun aiwatar da kasafin kuɗi da aka yi na bana na uku barin wasu daga cikin kaddarorin gwamnati ka iya kawo asarar su domin ba a aikin komai da su daga ƙarshe muna fatan duk abin da ya fi zama alkhairi Allah ya tabbatar mana da shi a wannan ƙasa tamu ta Najeriya amin sai babbaji suleiman na faɗa ya ce babu abin da muka fahimta domin ƙwararru da kuma masana tattalin arzikin ƙasa ba su yi mana fashin baki ba dangane da sayar da ƙaddarorin gwamnatin ƙasar. Sai Amina Ibrahim M Maiduguri ta ce Assalamu alaikum yau da gobe. A iya fahimta ta, gwamnati tana sayar da ƙaddarorinta ne ko kamfanoninta saboda matsin tattalin arziki kamar yadda muke fama da shi a Najeriya. Kuma mu ma gashi gwamnatin talakawa ƙarƙashin Baba Buhari ta sayar da ƙaddarorinta. Mu dai bamu san Baba Buhari da sata ko cinye kuɗin ƙasa ba saboda haka masu sukan Baba Buhari akan wannan wannan mataki da ya ɗauka don Allah su bari mu taya shi addu'a. Sai daga ƙarshe Kabiru Muhammad Ruwa wuri ya ce yau da gobe a nawa ƙanƙanuwar fahimtar rashin kuɗi ga gwamnati ko kuma abin da take samu ga ƙasarta yana cikin hali na masassara sai gwamnati ta yanke shawarar sayar da ƙaddarorinta ko kuma kamfanoninta don dai ta biya ma kanta buƙatunta. Amma fa VOA Hausa kada ku manta mu matasa mun san yana da illa ga rayuwarmu to ku huta lafiya. To yanzu kuma bari mu bi Isa Lawal na Ikar ji yadda suka yi da ɗan iya game da raɗe-raɗin sayar da wasu kamfanonin ƙasa a Najeriya. ɗan iya na zaune yau na iske shi kamar wani mai nazari na ce ɗan uwa yaya gari ya ce na i karbari kawai gari komai yayi tsamari saboda an ce gwamnatin tarayya ta shugaban ƙasa buhari ta bijiro da wani murɗaɗɗen ƙuduri na shirin sayar da wasu kadarori waɗanda kusan yanzu da su ƙasar ke alfahari shine faka gana yi shiru don na san da alamu mai doki ya kusa ya koma kuturi don kuwa gaskiya masana sun ce sayar da kamfanonin nan na tattare da wani sharri saboda wannan shiri zai iya kashe tattalin arzikin ƙasar har ma ya kai shiga kabari na ce dan iya ni ma na ji irin wannan labari da ya yi matukar girgiza ni ko da yake dai an ce wai wasu masana ne suka ba da wannan shawara ga shugabanni saboda a ganin su wasu kadarorin kasar ba su da wani amfani don ko wasu ma ba su aiki ko kankani wasu kuma yanzu an maye gurbin su da irinsu amma na zamani saboda haka dai suke ganin irin waɗannan ba su da wani amfani ma a wannan ƙarni dan iya ya ce amma dai duk da haka sai shugaban gaba buhari ya zurfafa tunani ta hanyar ɗora wannan batun sai da kadarori a kan mizani don kuwa sakamakon wannan mataki ka iya jefa ƙasar nan cikin halin tsanani kaga ko idan aka yi haka ai sakamako ya yi matuƙar muni na ce to ɗan iya allah dai ya raba mu da aikin kuskure musamman ma dai ganin yadda tattalin arzikin ƙasar ke shure-shure biyo bayan yadda wasu suka bi dukiyar ƙasar suka wawure wasu kuma suka abu dukiyar tamu suka dinga zira zungurun zure don haka dai dole gwamnatin nigerian ta daure ta yi ta ƙoƙari har sai ta ga ta fidda wasu sabbin tsare-tsare waɗanda za su taimaka wa tattalin arzikin ƙasar da ya riga ya taɓarɓare ya samu ta gomashin da da sanni 'yan ƙasa za su murmure ta yadda kowa zai samu arzikin da zai ci ya ture kaga kenan da 'yan ƙasa da ƙasa babu sauran matsala domin komai ya warware. kai da kai kai ma ji daɗi in ka kashe su ta To yanzu sai a gyara zama don za mu tattauna kai tsaye a nan ɗakin shirye-shiryenmu tare da abokin aikinmu Salihu Garba. Haka yake Maryam domin kuwa zai mana tsokaci ne game da abin da ake nufi da tefanar da kadarori ko kuma kamfanonin gwamnati a matsayinsa na masanin tattalin arziki wanda ya digirin sa na ɗaya akan ilimin tsimi da tanadi sai kuma digiri na biyu akan tsimi da tanadi din tare da kwarewa a fannin banki da hada-hadar kuɗi sai kuma digirin sa na uku wato wanda mutane ko kuma tura suke kira PhD akan gudanarwa da hada-hadar kuɗaɗe saboda haka sai a biyo mu. ƙarfi in kuma ka tashi ka kashe su ta hanya mai Ta barka da warhaka Malam Salihu Garba. To, madalla. ya ayyuka to eh, mun gode wa Allah to madalla to ga ga Maryam eh gamu mu ga Maryam mm, eh, yau <laughs> to malam Salihu da farko tambayar da zan fara maka shine shin menene fanarwa ko sai da kadarorin gwamnati ne ko kamfanoni To masu sauraron mu assalamu alaikum. In an ce a ce fanarwa ko sayar da kadarorin gwamnati hmm. ana nufin za ta rabu da su gaba ɗaya za ta sayar ma 'yan kasuwa ta amshi kuɗi daga wurinsu. Hmm. Kamar kai ne ka taya za ka sayar da kayanka. Hmm. In ka sayar da kayanka ai ka rabu da su. Kuɗin kuma na haka amma kayan kuma ba naka ba ne. Wato abin da gwamnati ta mallaka yanzu in ta sayar da su za su koma hannun wayanda suka saya 'yan kasuwa. Shi kenan ba ruwanta da su. ba ruwanta da su amma kuma akwai tana iya ta yi su ta wasu hanya daban tana iya ta ce zan sayar maku da kaso hamsin ko kaso saba'in ita ta rike kaso talatin abinda take so tana son ta cire hannunta daga gudanar da waɗannan kamfanonin mm. ka san ita ce za ta dinga zuba jari ciki ita ce za ta kawo kuɗin yin aiki da kamfanonin mm. wato waɗanda suka saya su su sa nasu kuɗin amma ta za ta ɗan rike kaman ah, kaso talatin ta ce kila domin yadda ƙasar take idan an ci gaba komai ya warware tana iya ta sayar da su duka mm. a irin ƙasa irin ta najeriya tana iya ta haka domin mutane har yanzu ƙasa bata ci gaba ba tukuna a mm. fannin irin tattalin arziki da muke da shi mm. walau na su communist ne socialism ne walau kuma na hujja jari ne muna haɗi ne haɗin gambuza ne to irin wannan ya tanadi cewa idan gwamnati za ta da kadarorin ta kada da sayar da su kacokan domin za a wayi gari a gani cewa ita gwamnatin ba ta da kadarorin mm. kuɗin da ta samu kuma daga sayar da su kila ta amfani da su biyan albashi ko ta amfani da su yin wasu abubuwa da ba za su haihu ba su mm. kawo wasu kudaden zuwa kasar domin idan za ka sai da kadarka menene da za ka da kadarka dole a ce wata bukata ce ta taso wadda tafi kadarar da kake da shi mm. kamar gwamnati in za ta sayar da kayanta me yasa za ta sayar tana bukatar kuɗi za ta yi wasu abubuwa da ba ta da kuɗi da za su yi abubuwan da za ta yi za su taimaki mutanen ƙasar ko ba za su taimaka ba a tuna fa cewa kadarun da za ta sayar mm. ba na nata bane na talakawa ne mm. na 'yan ƙasar ne da haka idan za ta sayar ma sai ta sai ta tabbatar cewa abin da za ta da kuɗin zai amfani 'yan kasar in ba mm. zai amfane su ba babu dalilin sayarwa mm. tabbas mm. to amma yanzu misali a yanda kace eh, a Najeriya an yi wannan a baya an yi shi a baya to ya za ka kwatanta ya yi nasara ne ko bai nasara ba me yan kasa ya kamata su gane saboda da yawa suna ce mana a irin sakon musu fashin baki ba ba san abin ba Usmaniya zan faɗa ma gaskiya an sayar da nepa mm. yau ina take tana najeriya eh tana najeriya tana da tana tana ma mutane amfani kuɗin da aka karba 'yan ƙasa sun gani a ƙasa an sarar da nitel mm, ita ce kamfanin sadarwa ta farko a ƙasar mm. ita ce ta fara salula da aka sani amma aka tashi aka sayar da ita da aka sayar da ita mai aka yi da kudaden ba wanda ya sani shi dan najeriya yanzu ba shi da kamfanin nital din da ma zai je amfani da ta babu kuma bai ga kuɗin a ƙasa ba mm. mun ga dai kamfanonin 'yan kasuwa sun shigo su ne suke da hanyar sadarwa wannan yana da kyau mm. to amma idan za a sayar da kadar abu nake faɗa zan sai kamar maitawa mm. idan ba za a yi amfani da kuɗin ba su amfani 'yan ƙasa su ce eh wannan abin da aka sayar mun amfani da shi domin in ka sayar da kadararka ka karbi kuɗi za ka nuna ka ce ga abin da kai da kuɗin da ka sayar da lokacin da ka sayar da kayanka ga abin da kai da shi mm. to idan ba ba wannan me amfanin sayar da kadara mm. mm. to yanzu misali za a ce kai ka bada a shawarci misali a ce kai masanin tattalin arziki ne mm-hmm. shin yaya ake wannan abin ne har yi aiki misali a ce ya za a Najeriya ta yi har yi aiki misali ya za ka ta sayar da kadarori eh har yi eh. aiki wace wani matakai ko hikima ake bi to na ɗaya da ma dai za ta sayar a ce tana da wani shiri da ta tanada inda waɗannan kuɗin za su shiga kuma ta san cewa kuɗin za su fito za su haihu ƙasa za su ta samu alfarka a ciki abin da ya kamata gwamnati guje ma da ba zai yi ma ƙasar amfani ba hmm. shine a sayar da kadara a zuwa biyan haraji wannan baya da wani amfani ya hmm. kamata a ce ta tanadi kuɗin ana biyan albashi ta biya ta nemi kudin biyan albashinta inda za ta samu in kadara za ta sayar ta biya albashi wannan ba zai amfani ba in ta sayar kila ta yi amfani da kudin ta horar da matasa aikin yi hmm. sanar ta madadar masu jari hmm. da za su yi aiki to idan ta yi haka nan su matasan idan horar da su suka je suka kama aiki sana da jari da za su yi aiki da shi hmm. za su dama gwamnati ta. ba da ruwa ba in ana son a taimake su mm. sannan za su dingi biyan haraji mm. mm. daga abin da suka samu sannan kuma za su ɗauki wasu aiki kaga aiki ya suma haɓaka kenan ko an horar da ni na koyi aikin yi an bani jari na je ina yi na so mu haɓaka na so mu ɗaukan wasu aiki to kaga an samu ƙari kenan to wannan hanyar idan gwamnati ta sayar da kadara za ta yi wannan hmm. akwai alfanu a ciki kashedi nan shine hmm. kafin ta yi hakan ta tsara wasu tsare-tsare na dokoki da za a tabbatar cewa kuma an basu sun yi aiki a gane ko? kamar misali misali a ce kafin a baka taimako a ɗan cewa wannan lalle yana neman taimakon gwamnati ba wani dan attajiri bane ne aka cuzo ciki mm. domin ya je karɓi kunu gwamnati a tabbata kuma cewa kuɗin gwamnati ba wai kuɗin banza bane zaka je ka zubar da su ba za ka a'a za ka mm-hmm. biya mm. wato akwai doka an aje doka ga ta nan ƙasa za a baka kuɗin za ka yi amfani da shi kuma za ka maido da shi ba sai wani ya zo yana bada hakuri ba dan ala ya fi masa <laughs> a gane ko mm. wannan yana nan sannan kuma akwai dokoki cewa idan ka so sarrafa wasu abubuwa za ka iya sayar da su ita gwamnatin za ta kare ka domin ka so ma irin sarrafa wannan abu dan littafin da nake mm. rike da shi mm. aka so ma soko da wasu daga waje suka mm. suna takara da kai kun shiga kasuwa tare to mutane za su sai na wajen su bar naka to an yi ba yi ba wanda shi gwamnati kudin gwamnati amfani da shi an taimake shi ne ya koyi yadda ake sarrafa wannan mm. ya shiga kasuwa da shi amma ga shi kuma a kasuwar an cika ta da kayan wasu. To ya kamata kenan gwamnati ta hana shigo da wancan ne ta bar wannan koya. Ban ce ta hana ba ta takaita. To. Ta rage su. Mm. Ta kare na gida. Idan har ta sayar da kadarorinta. Mm. ta ɗebi kuɗin ta taimaki mutane da su domin su yi wasu ayyuka domin su samu kuɗi to ya kamata ta kare su. waɗannan su ne mm. dokokin da ya kamata ta yi mm. za ta yi wannan domin idan ba su iya ciniki ba ba za su samu haraji ba mm. idan ba su yi kasuwa ba ba haraji to ba haraji ba kuɗin gwamnati ya kamata ta kare sannan kuma idan gwamnati za ta sai da kadarori tana son ta yi wasu abubuwa kamar za ta gina hanyoyi ko za ta kirkiro da wasu ayyuka tana iya wannan amma hanyoyin da za ta gina za su maido da kuɗin don abin da ake yi a najeriya shine a gina hanyoyi barkatai a basu ba za su maido muku da kuɗin ba ya kamata a ce sun maido da kuɗin mm. idan an sai eh, babban hanya idan an mm. yi eh, ana misali ka gina babban hanya yanzu daga daga daga daga Lagos ko kuma daga Lagos zuwa zuwa Kano mm. ka ce ka yi layi goma mai zuwa Kano mm. na ɗaya ma dai za a samu saurin tafiya mm. Oh, ka kowane bangare a cikin bangare layi goma wanda motoci goma za su iya jeruwa a kai su tafiya saboda fadin shi saboda fadin su mm-hmm. za a samu saukin daukan kaya idan aka ce an sa tol biyan haraji akan hanya nan da nan gwamnati za su samu kuɗi a hankali a hankali a hankali to amma kuma tambaya nan ita ce yaya za a kare karɓan waɗannan kuɗaɗen mm-hmm. yadda ba za su salwanta ba mm-hmm. domin ka mun ƙasa irin wannan mm. abin da za ta kare kenan ko kobo ka taɓa mm, kabane mm. to can kuma za mu bar wannan halin cewa wannan ɗan wane ne a wannan ɗan wuri kaza ne a wannan abu ne kaza in ba waɗannan tsare-tsaren muka sa aka zana ba to duk wani ɗaukan kadarorin gwamnati a sayar gidan jiya za a koma mm. abin da ya faru da nitel shi zai faru da waɗannan kadarorin Eh, an ce akwai kaso biyu misali sai ka ji an ce gwamnati ta sai da wani kaso ta rike wani kaso akwai kuma wanda za ta sai da gaba daya mm. ya za a ka bambance mana wannan matasa sai gane shi ne na yi bayani cewa mm. gwamnati na iya sayar da wasu kaso eh. ta rike wani kaso eh kaman kaso nawa eh kaman kaso eh, abin da yasa gwamnati za ta yi haka nan a ƙasa ce mai tasowa mutane har yanzu ba su fahimta ba kuma akwai abubuwa da yawa da ya kamata gwamnati ta yi dole a ce akwai wasu abubuwa da ta dogara a kansu mm. kamar kadarorin nata kwarai mm. e, e, tana bukatan kuɗi mm. mun san kuma za ta yi mutane aiki to amma da me za ta yi aikin ba kuɗin don haka za ta sai da wasu kaso cikin a kadarorinta ba za ta sayar duka ba hmm. kamar yadda ka ce hmm. idan ta rike wasu to sai da ta dubawa irin 'yan kasuwa da suke da suke amfani da wannan kadarorin da ta sayar da kudaden da ta samu da kuma irin haraji za ta samu daga wurinsu hmm. da kuma irin kariya da ta ba su domin su samu su haɓaka za ta dubawa zai kai wani lokaci da sauran kason mana da tana iya sarwa. to su manyan kasashe suna sai da nasu kamfanonin irin kamar amurka da makamantansu makamantansu eh. a na ɗaya ma dai ai gwamnatin amurka ba ta wani kasuwanci mm. in gane mm. Mm. eh domin nan shirinsu shirin jari hujja ne mm-hmm. babu ruwan gwamnati da aikin kasuwanci abin da gwamnati take yi a nan kasar ita ce ta yi dokoki ta kare masu saye da masu sayarwa kai mai saye kada a cuce ka kada zanto cewa kaman ni da shi muna e, muna sarrafa wannan abu sai mu zauna mu ce kai ya kamata mu dangi sayar da shi da tsada mm. don haka yau sai in ce ina da shi muna iya mu ce da dala goma ne yau zan sai da shi ashirin shi sai janye na shi daga kasuwa mm. ni sai in sai da nawa to in babu dole a zo wuri na ko mm. a saya in na dan an kwana biyu kuma shi kuma ya bude nashi shi ma ya sayar kan haka nan mm. to irin wannan shirin akwai doka da ta hana a nan kasar baka isa ba abu na biyu kuma shine ni da shi mu haɗe kila yana da kaso talatin da biyar na kasuwa ina da kaso arba'in na kasuwa mm. ke kina kila kina da kaso ashirin ko ashirin da biyar na kasuwar mm. sai ni da shi mu haɗe idan mun haɗe domin mu fita da ke daga kasuwa to mm. akwai doka da ta hana mu yin haka nan mm. domin a kare ki domin ke ma ki ci gaba mm. da cuɗanya cikin kasuwa wato abin da suke kira ba suna wannan doka ta ce antitrust ba su yadda ba sannan ni da kai mu haɗe don mu ture ta daga kasuwan nan shi wato kamar mu ce a'a ba mu haɗe ɗin ba amma akwai dangantaka tsakanin mu wurin abin da za mu sayar lokacin da za mu sai da shi wannan shi ne oligarchy na kasuwa mm. ba za da wannan ba akwai doka da ta hana to illa kasanmu ba mu da wannan dokar da za ta kakkare mutane babu shi yasa mai sarrafa burodi ma masu burodi suna iya su dunkule mm. su ce babu burodin mai sayan burodi ta jin jiki eh mm. babu mai sai da mai shi ma yana iya haɗe ya dunkule me yasa yanzu abinci ma da ake ta ga abinci ma me yasa yanzu a abin nan wadda ake cewa wannan materials na mm, gidaje me yasa ya zanto cewa inyamurai ne kadai suke iya sayarwa kai in ba kai inyamurai ba ne in ka shiga za su ka da kai mm. za su tsayatar da kai mm. to irin wannan idan gwamnati ba ta tanadi waɗannan dokoki ba shine ake cewa structures ba mu da su a ƙasa so duk sai da wani kadara ya gwamnatin na neman kuɗi amma dole a ce ana da structures a ƙasa wanda za su taimaka su kare wurare su hana a mm. yi to amma yanzu daga karshe a cikin 'yan dakikoki saboda lokacin ya tafi eh. me ya kamata matasa su ɗauka a wannan maganganun da kai a dunkulen za a ce ku ɗauka za a cikin maganganun nan da nai to su yadda cewa idan za a sai da kadara da sabbin da su mm. to lallai ayi amfani da abin da aka samu a taimaka masu ta muna godiya sosai malam salihu garba da ka samu damar tattaunawa da mu maryam eh, to ba sai in ce kusan lokaci ba zai bar mu ba eh. saboda haka dole a nan za mu yi sallama masu sauraro duka duka a nan muka kawo karshen shirin yau da gobe na wannan yammaci sai a madadin maryam bashir bagaji da shi kanshi salihu garba da ya taya mu a ɗakin watsa shirye-shiryen sai daniel brown da ya bada umarni da kuma aidan utuko wanda ya jagoranci haɗa mu da ku sai ni usman ahmad kabara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairi mazama lafiya wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share